komandan mun gode da muna so kuma mu bita yadda al'amarin tsaro yake a nan tumur to da farko kun san da a tumur an boko haram yanzu fiye ga wata uku da sojin mu na sama da na ƙasa da na cikin ruwa duka taka ko ina an sa su ta sosai to shine mun makure su ne sosai shi yasa suke neman mahita suna neman su samu makamai su samu kayan aiki don su samu su dan rayu kaɗan ne dan tumur tana nan kusa kusa ga iyaka shi ne suka nemi su kawo hari nan wurin amma dai Allah ya sa da iko ne ba su samu nasara ba a yanzu kowa hankalin shi kwance yake kuma har hula da soja kowa vraiment eh, babu tashi hankali so za mu kuma sun yi tsaye tsayen daka ba tsoro ba ja da baya kuma sun ce in ma rayukansu za su ɗaukiya suna nan za tsaron hula da ke can jihar tumura. man kuma da mun gani kama su wayannan mayakan na boko haram suna kawo hari wai a nan tumurki wani abu ne adda kwai na musamman da waɗannan. 'yan ta'adda suke bukata ko kuma ya al'amari yake? Tumur wuri ne da suke so suke shiga da ita da kayaki da suke shiga tsakanin Nijar da Najeriya ne. Shi yasa suke son wurin nan ba su jin daɗi in soji na nan ga wuri ba bari suna shaida shi yasa suke so su samu soji ya bar wurin nan. To Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da har yanzu in sha mu Allah kuma ba su samun nasara wurin nan. Allah Jama'a wanda suke a nan tumur suna kawo wani gudumawa ne ga wannan yaki da kuke yi da 'yan ta'addan na Boko Haram ko kuma yaya ne? To kasan yakin da na da muke da kai hari da boko haram yaƙi ne mai wahala sosai amma dai su eh, hula su jama'a dumur da kewaye suna bakin kokarin su kasan wuri ne yan ta'adda wani bi suna cikin mutane wani bi su mutanen jihar tumur tsoron da suke wani bi in suka zo ba mu labari suna tsoro wani ya gane su ya ce a ai suna zuwa ganin soji wani bisu suke in suka bamu labari boko haram wani bisu su zo in sun dawo su zo su kawo musu habaru amma dai fisi billa suna iya kabacin kokarin su kuma wannan muna musu godiya saboda shi komanda a ƙarshe wani kira ne gare ku zuwa ga yan mutanen yan horar hula don gudunmawa su a wannan yakin to wannan shi dai ne wanda nace babban gudunmawa da muke so su bi zan ba mu labari su kawo mana goyon bayan su in ana bamu labari suna kawo mana goyon baya in sha mu Allah da izinin Allah za mu samun nasara ga wannan yaƙi zuwa gaba sai a ga kawai tsohon labari ne insha Allah.